Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kunni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa rediyo da ke kumasi sannan a koda yaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanku da dare da fatan an wuni lafiya A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya masana a fannin tsaro na nuna damuwa kan yadda ake samun ƙarin hare-hare a sassan ƙasar musamman ma a kan dakarun Najeriya. don wasu kasashe yau in aka kashe mutum guda shugaban kasa ya yanke tafiya da yi ya dawo ya zo ya fitar kalamai amma mu abin da muke gani kuma bayan wannan a jamhuriyar Nijar ko za ku ji yadda shugabannin addinai da na gargajiya suka fito da wani tsari da zai rika samarwa matasa hanyoyin yin sulhu da magance matsalolinsu ta yadda ba sai an dangana da kotu ba duk dai abin da yake iya kawo matsaloli wanda wata ran sai an ta an kirayo eh, 'yan sanda ko ko an kawo justice To kamar kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe ke ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙare wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da Hadiza Kyari wacce yanzu za ta karanto mana labaran duniya. ƙunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a lardin coast da ke afghanistan ya hallaka mutane 26 ya jikata mutane 50 a cewar gwamnan lardin huk khan habibi mai magana da yawun sojin afghanistan kaftin abdullah ya ce fashewar bom din ta faru ne a lokacin da ake sallar juma'a wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci kamfanin dillancin yada labarai na afghanistan tolo ya ce dukkan sojan da aka kashe din na bataliya ta biyu ce daga gundumar mandozai an ci gaba da bincike a kan al'amarin wasu hararen da 'yan bindiga suka kai a kasar pakistan sun kashe akalla mutane 34 kuma sun rauna raunana mutane goma sha wani abu hukumomi a birnin karachi na kudanci sun ce an kashe akalla mutane hudu a karamin ofishin jakadancin kasar china bayan da wasu mutane uku dauke da bama-bamai suka kai harin wani kakakin rundunar sojojin ta rangers ya gaya wa 'yan jarida cewar ɗaya daga cikin masu harin ya tarwatsa ne don buɗewa sauran 'yan uwansa kofar ofishin jakadancin a cikin faɗan da aka yi a kusan tsawon awa ɗaya ne aka kashe saurin muharrani guda biyu sai dai kuma mai maganar kanal faisal ya musanta cewa 'yan bindigar sun samu nasarar shiga cikin ofishin jakadancin na ƙasar china Labarin na zuwa muku ne nan daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau ne mashawartar kasashen turai suka haɗu don kammala shata yarjejeniyar nan da ake kira Brexit game da batun ficewar Birtaniya daga cikin ƙungiyar kasashen turan kafin taron da za a yi ranar Lahadi mai zuwa don kammala maganar. Sai dai kuma ana kusan zuwa ƙarshen taron ƙasar spain ta nemi a yi wasu 'yan canje-canje don warware batun tsibirin gibraltar wanda aka baiwa birtaniya tun shekara ta 1713 wanda kuma ita ƙasar spain ke cewar ta ne spain na son a warware maganar ko tsibirin na ware tsakanin ingila da ita kafin a ci gaba a yayin da amurka ke morewa hutun ranar cika ciki shugaban amurka donald trump ya fara nashi hutun ne da sabunta muhawararsa a kan batun 'yancin hukumomin shari'a na amurka a lokacin da yake bugawa sojan amurka da ke kasashe daban-daban waya don taya su murnar wannan ranar shugaban shugaban ya yi zargin cewa wata kotun tarayya da ke a jihar california tana janyo matsaloli da yawa kalamin na shugaba trump yana zuwa ne kwana ɗaya bayan sa'insar da ta ɓarke tsakanin shi da babban chief george amurka john roberts akan yancin alkalai inda shi roberts ya la'anci trump game da sukan wani alkali da shi trump ke kuka game da yadda yake yanke hukunci wanda ya kira alkalin daɗin obama akan haka ne roberts wanda tsohon shugaban amurka george w bush ya nada ya tsawata wa trump akan rashin fahimtarsa da ayyukan ma'aikatan shari'ar na ƙasar. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce an kusa gamawa da wutan nan da ta hallaka akalla mutane 34 a cikin makonni biyu da suka wuce. An kuma samu ƙarin mutane uku da suka rasa ransu a wata wuta ta daban da ta tashi a garin Malibu da ke kudancin jihar ta California. A yanzu kuma mutane da har yanzu ba labarin inda suke a wannan wutar ta zamanto mafi muni a tarihin jihar sun ce 566 hukumomi sun ki cewa komai game da waɗannan salwancan sun mutu ne amma dai ana son ran cewa yawan matattun zai daɗa ƙaruwa. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga Najeriya inda ƙwararru a fannin tsaro ke nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da samun karin hare-haren 'yan bindiga da ake ganin mayakan Boko Haram ne waɗanda suke yawan kai hare-haren akan dakarun ƙasar. kasar. to sai dai mun najeriya sun ce suna ɗaukan matakan da suka dace wajen ganin an dakile ƙarin hare-haren kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu hassan maina kai na aiko mana daga abuja a baya bayanan dai mayakan boko haram na kara zafafa kai hare-hare a sansanin sojan najeriya da ke arewa maso gabas 'yan kwanakin nan dai mayakan sun auna hari a ƙauyen katarko da ke jihar yobe inda mazauna ƙauyen suka ce sojojin sun gudu al'amuran da ya kai ga kona motar yakin su da ma sansanin su baki daya hari na baya bayan shine wanda boko haram suka kai a ƙauyen metele inda jaridun najeriya ke cewar an halaka sama da sojojin najeriya guda ɗari ciki har da kwamandan bataliyar da mataimakinsa wanda hakan ka iya zama koma baya mafi girma da sojojin suka samu tun hawan mulkin wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari master warrant officer sale jingi mai ritaya tsohon mazan fama ne da ya fafata a sambisa da bakasi. maganan gaskiya da gaske ne za a faɗe su akwai sakacin gwamnati a eh, shugabanni suna masu suna da sakaci akan wannan abu sosai because hakkin sojan da ya kamata a bashi ba za a kai mishi a ji a ba shi ba kaga number one thing yana wucin da soja a gaskiya fi sabila yana sa mu na soja ya zama very weak a can ma ba ba shi abincin da ya kamata ya sha ya ce mai kyau ba ba ba shi ruwan da ya kamata ya sha mai kyau ba eh ba kula da shi ba sannan yana gani yana ji a kashe dan shi. ba ba ma dan shi na hakkin da zai kula da mishi ɗaya shi da shi ba masu sharhi irin su Muhammad Ai Usman tuni sun fara nuna damuwa bisa wannan koma baya. Ka san dama mun sha magana a kan cewa an siyasantar da jinin ɗan adam a Najeriya sakamakon tsananin cin hanci da rashawa da ya yi katutu a kusan ɓangarorin tsaro ɗin wani ragon azanci da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi shine na barin waɗannan hafsoshin soji suka sakata suka wala suka miƙe kafa aka waye gari ba su jin ba a canza su sannan na biyu kuma ka ga zaɓe ne yake gabatowa na gaya maka cewa an siyasantar da jinin dan adam a Najeriya yanzu an ɗauki wani salo a Najeriya duk lokacin da aka tsani gwamnati ko kuma ake jin ana so a kaure ita ta kowane bangare za a iya amfani da kowane mataki wajen ganin an bata gwamnatin suna. To amma idan har ma da hakan ita kanta gwamnatin ya kamata ta motsa ta tsaya ta duba ta ɗauki wani kwakwaran mataki akan waɗannan ah, manya-manyan kasoshi soja da suke jagoranci. In ma ta canza su. 'Yan fafutuka irin su Comrade Ibrahim Garba na ƙara fusata musamman dangane da har-haren da ake yi a baya-bayan nan. Ko a ce da kai wannan shugaban ƙasa ba soja ba ne misali bisa irin abubuwa da suka bayyana na zahiri. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tashi ya daina wannan hali na ko oho a kan maganan tsaro a ƙasar Najeriya. Ga bidiyo yanzu ana sai yaɗawa a kafafen sadarwa na zumunta kana ji kana ganin yadda boko haram ke fatattakan soja me yasa yake halin yake barin mutane ke wahala muna ganin yadda amerika da wasu kasashe yau in aka kashe mutum guda shugaban kasa ya yanke tafiya da ya dawo ya zo ya fidda kalamai amma mu abinda muke gani kuma bayan wannan tsaro ba magana ake ta rayuwar al'umma haƙƙi ne aiki idan mutum kan ba shi matsayi ya gaza sai kai kokari ka kawo sabbi a yanzu halin da ake ciki abin da ya kama daga minista na defense daga duka service chiefs duka service chiefs ya kamata su tafi ko menene abin yi tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro ya komanda ahmed tijjani baba gamawa su wa'annan sojoji da aka kai su waɗannan wurare a gaskiya wasu su sun jima a wannan wuri wasu shekara biyu wasu shekara uku kamata yi a canja su a kawo wasu gwamnati dole ta duba irin waɗannan abubuwan da take dukkan kuɗin da aka ba su da kayan aiki da sauransu ya kamata gwamnati ta sa ido domin ba haka ba ina tabbatar maka za a ci gaba da wannan famacala za a ci gaba da samun koma baya ga tsohon hafsa a hukumar leƙen asirin sojojin najeriya kuwa aliko rashid harun ya ce akwai bukatar su kansu sojojin su canza salo wato ka duba kwanakin ba akwai striking da suke attack and hold wanda aka ma wa yan boko haram din gaba daya aka musu all round defense an kange su a sambisa sun gagara shigowa cikin gari shi yasa ma har suka je suka samu wuraren da suke fakewa yanzu haka a tsakanin Nigeria da su Cameroon al'amuran da yake fara yanzu sojoji sukan je su yi attacking ne kuma su koma base din su ya kamata Nigerian Nigerian Army su yi all round defense waɗannan mutanen su kuma Nigerian Air Force akwai abin da ake kira interdiction su rika bombarding wannan sambisa forest din kenan idan da a yaki na 'yan ta'adda da ko dole ne a samu collateral damage idan an ce da a bar mutanen nan su rika ci gaba da wannan attack din da ake alhaji Hassan nan gaba ma sai sun shigo Abuja saboda yanzu attack din su suna attacking akan military base ne in suna attacking military base suna samun weapons kuma suna weakness in strength na military lokacin da muka nemi jin martanin gwamnatin kasar wani babban jami'in gwamnatin da bai san mu bayyana sunansa ya shaida mana cewar tuni shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fusata da abin da yake faruwa a baya-bayan nan kuma ma har ya tura ministan tsaron Najeriya Muhammadu Mansur Dan Ali zuwa birnin Jammaina domin ya gana da mahukuntan kasar dangane da yadda aka yi 'yan Boko Haram ke kara samun dama musamman akan iyakar Najeriya da Chadi. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kiɗin maza daban da na mata. Soshe wuta gudu barewar daji. Wadala gaida hassan muna nan za mu ci gaba da bibiyan martanin hukumomin sojin najeriya kama kafin nan a jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar wata kungiya da ake kira muryar matasan Sahel ta gudanar da wani taro wanda ya tattaro sarakunan gargajiya da malamai domin samar da wata kafa ta tattauna matsalolin da ke addabar matasa. Kungiyar ta gudanar da taron ne tare da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai da ƙasar Denmark waɗanda suka tallafa wa wannan shirin. Daga birnin na da magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana. Rabiu Taro shine jagoran Projet Voix des Jeunes du Sahel ya kara mana haske. Kamata yi a ce yau eh, eh, matasa da sarakan gargajiya sun samu wurin da za su iya zama su sasanta ba cikin an saba ma juna ba kenan su fara sabo da juna tun yanzu saboda wannan eh, komiti da an kakawa. ya bunƙasa kuma ya zama abu da yake da muhimmanci a cikin jihar da magana kuma wani kwamiti ne kuka kawa game da tare da matasan eh kwamiti ne mun ka kawa da ake cewa cadre intergenerational de dialogue et de médiation kenan eh, kwamiti ne wanda yake gayyato matasa da lattizawa za a ca su tattauna bisa bisa matsalolin da an da cikin garin su. Kai magana hili matsalar hili kadai ne kuke ganin ya shahi matasa? A'a matsalolin wasu na da yawa ba na hili kadai ba ne wannan misali ne na bada tunda matsaloli suna iya zama eh, wata zance bisa ga zancen aure. kama koko eh, zancen zuwa wani makaranta akwai wasu wurare da ba a yarda ka ba a ce ya mace ta makaranta duk dai abun da yake iya kawo matsaloli wanda wata ran sai an ta an kirayo eh, 'yan sanda ko an kawo justice da zai haddasa tashin hankali wannan duka abubuwa ne da ake iya a yi rigakahi tun da rigakahi da ya yi magani. Wasu matasan da na yi hira da su sun ce faduwa ce ta zo daidai da zama irin wannan kwamiti ba karamin taimaka musu zai yi ba wajen magance matsalolinsu. Mustapha Alasma Eh, wakilin matasa ne na shiya ta biyu kuma bugu da ƙari mamba ne na majalisar shawara ta matasa mu dama abin ya zo mana a daidai cikin tattauna da zami kuma ta kashe irin wannan matsalolin ne rikici tsakanin matasa na ce ga tunanin namu zai zo wajen yadda za a yi mu nemi aiki mu nemi yadda za mu yi iyalai yadda za a yi mu nemi mu tallafa ma wani gobe kuma mu matasa za mu ci amfanin shi da mu da uwa mu insha Allah suna na salman iro kaman eh, tuntube ne da gushi abubuwa ne wanda yauni ya rataya a kanmu na mu haɗu matasa da mu da magabata na fannin gargajiya da na fannin bariki da ma malamai bisa kan duk wani matsaloli wanda matasa suke cikin su da kuma matasa eh, ake ganin kamar su ne gaba-gaba kan matsaloli abin da ya shahi harkar eh, ilimi da horo da harkar zaman lahiya da kwanciyar hankali da abin da ya shahi aikin yi su kuwa sarakan gargajiya kokawa suka yi da karancin kayan aiki a cewar hadi gurgudu sarkin fulani na jihar da magaran wannan dama aikinsu ne sai dai suna buƙatar tallafi na kayan aiki yadda za su je duk inda matasan suke ba tare da jinkiri ba. Mu sarakin gargajiya da malaman wa'azi kullum i ana wayewa yara hankali ana jan hankalin su mu i muke in mun huta muna waya mutane muna jan hankali to sai zamanta kamar hali na zuwa wajen muta yaran wannan shine babu dan kamar in ana son wannan abin sai an samu ana huta guri-guri ana samu ana zama ana hira da yaran ana jin matsalolinsu dan wanda kace kana so ka hana shi wani abu ko kana so ka galgade shi bisa wani abu sai ka shurare shi dole sai mun je mun shurare su mu ji mine ne matsalolinsu in yi so in ka ji zamanin nan ne za ka wa mutum magani. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. Tumar Allah a gaida Tamar. To kamar kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe yake ku kira ko bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suke ci muku tuwa ƙarya. a kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. allah ana tare ne da sashen wasu na murya amurka na birnin washington dc yanzu agogona cewa karfe 4 na yamma ne sura minti sha biyu mun sami kira daga jihar kebbi wane ne akan layi muhammad lawal ne argungu yawo to muna jin ka muhammad lawal wato ah, ni abin da an nau abin da moshin game da ta'anin siyasa hmm. INEC ta ce duk wani wanda adalai ba za ta ba shi dama shi abin nan ya yi takara ba. Hmm. amma sai ga shi dan takararmu wanda yake ciro ba ya yanki tiket amma ga shi bai samu damar yin takara ba ya biya komai da komai ya abin nan amma bai samu damar yin takara ba amma kun san dalilin da yasa aka hana shi takara ku ai shine ba mu san dalilin ba da mun san dalilin cikakke ai ba za mu yi eh, abin nufi kamar da yake shi da yake shine dan takarar ku bai faɗa muku abin da yasa an din ta hana shi tsayawa takara ba a bai wada mana abin da ainihin ta hana shi takara ba saboda ya dai ya dai yanke tiket na gwamna kuma ya ya abin nan bayan ya yanke tiket din kuma da mun gode malam muhammad lawan da fatan hukumar ta inec ta ji wannan batu kuma za ta yi dubi a kansa za mu je jihar jigawa wane ne kan layi kuna magana da yusuf baban gaja mai da ringin daga nan jihar jigawa yau to muna jin kamalan yusuf to ni maganar da zan yi zan yi kira ne ga musamman 'yan siyasanmu na jihar jigawa mm-hmm. wanda ainihin yanzu wani sabon salo ya riga ya shigo na ainihin wato kiran mutane ake ke ta ba su kuɗi domin su shigo jam'iyyu kaga ana jam'iyya ne ba bisa ra'ayi ba sai dai bisa kuɗi kuma ina kira ga ainihin shi kansa wato gwamnan jihar jigawa badar abubakar da ke dubu abubuwan da suke faruwa a ainihin wato kananan hukumomin mu game da rigingimu da suke neman su haddasu musamman a nan gane na na ringin zaka ga mutane suna zuwa suna kakkafa tutoci waɗansu kuma su zo su ce nan tutoci wanda har rigima ke neman ballewa don haka to mun gode malam yusuf daga jigawa za mu je bauchi wane ne akan layi salamu alaikum sashin hausa radio america amin wa alaikum salam sunana ayuba garba imam daga kacin ma da jihar bauchi to muna jin kamar ayuba Yau wato ra'ayina na yau zan yi magana ne akan yadda 'yan makaranta da shugaban kasa muhammadu buhari yake yi daga aji daya zuwa aji uku lallai wannan ciyar da abinci da shugaban kasa yake yi ya samu karbuwa ɗari bisa ɗari musamman dai mu a nan jihar bauchi har ga allah ɗalibai suna fitowa makaranta suna zuwa su karɓi darasi to muna kira da shugaban kasa da allah ya taimake mu a ƙarasa zuwa aji shida ma domin su ma su ƙara fitowa su samu ilimi kwarai da gaske wannan shiri ya samu karbuwa muna godiya gaban to madalla malam ayyuba za mu je jihar nasarawa wane a kan layi na nasarawa kana tare da mu to na kaman layin na nasarawan ya katse bari mu je jihar naija wane ne a kan layi ibrahim da wakil mula a garin mai gode a can ba yawa to muna jin kamala ibrahim to ni yau yanzu ina da ra'ayina a kan yan uwana musulmi musamman na najeriya duk duniya ma dai gaba daya hmm. to a gaskiya wayannan fitintunu da muke fama da su ba abu ba hana abu ne ya mana su ba fa dan Allah da manzo ne fa muna jin kamar Ibrahim dan saboda haka duk na'am hmm, muna jin ka yau wato dan saboda haka ina kira ga yan uwana musulmi na duniya gaba daya wallahi in fa ana so a samu sauki wannan zubar da rayuka da fitintun da muke fama da su a koma ga Allah da Annabi to madalla mun gode malam Ibrahim daga jihar Niger bari mu je Fatakwal wane ne akan layi Umaru buga ne yawa to muna jin ka Umaru ra'ayina ni dai ana wa Muhammadu Buhari addu'a Allah ya ba shi nasara akan wannan zafi to madalla mun gode eh, shi a ra'ayi na to mun gode malam umar daga fatakwal lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za mu je jihar taraba wane ne kan layi hello na taraba kana jin mu ina jin kusa eh amma kana kusa da rediyon ka tana mana kutse a cikin Gana wanda za mu yi da kai naji tana kara to an kushe rediyo yawo wato yi kyau ina kira ne ga 'yan majalisar tarayya da na dokoki. Baka faɗi sunanka ba. Kokari don al'aye eh, hmm. Mutum Abdu dan giwa daga Wukari. Na wato muna ji. Ina kira ne daga 'yan majalisar dattijai da na tarayya. Hmm. Da Allah su yi kokari su kafa mana wani doka wadda in Allah ya sa ko an samu wani rikici a wani guri. Hmm. Gwamna ya fidda hannunsa ya zamanto gwamnatin tarayya ita za ta yi bincike saboda ana samun siyasa da kabilanci da addini a cikin harkokin abin in aka kafa kwamiti daga nan kwamitin ya eh, magana ya mutu kenan ba za ka sake cin ɗurewa wasu ba saboda ka muna kira ga 'yan majalisa don Allah su yi kokari su kafa mana wayannan dokoki kamar da fatan eh, mun gode kwarai da fatan su 'yan majalisar sun ji wannan kira naka za mu je jihar kaduna wane ne a kan layi mamun lalo barka da yammaci yawa barka da dare sunana murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya muna jin ka malam murtala to a mamun lalo tambaya na yau gare ku dai shine cewa shirin nan na cikin da gaskiya mun ga ya dan tsaya na shi abba kyari mai girma mai mutunci so muna tunanin bamu san ko an samu maslaha ba ne han kuma an samu maslaha dama mun san dan kuna wannan shiri da dan a samu maslaha a fahimci juna a yafe ma juna amma ko eh. muna fata shi wannan jami'in tsaron na mai mai da kakin shi dan sandan nan sannan kuma shine cewa kaga shi mai tsohon shugaban kasa gullo mun yi mamakin takaddun da ya buga ya wallafa wannan takarda na shi yana zargin wai gwamnatin amerika da ta gabata ta taimaka ma wai wa gwamnatin nan ta ci zaɓe a ai ina tunani ta gwamnatin amerika ko me mutum yake da sirri yana hannun su ne a duniya eh to malam malam mutala kai mana afuwa yau na so na ansa tambayoyinka to amma kuma gashi an daga mun hannu dangane da cewa na tsaya da saboda lokaci ya yi batun maganar shirin ciki da gaskiya kuma mai shirin yana nan yana bibiyan abubuwan da suke faruwa dangane da shi wannan batu na abba kyari kuma da ya samu sabbin bayanai zai ci gaba da shi wannan shiri muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. Tuma da yanzu kuma ga labaran wasanni. wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa inda Mitabiza ta ƙasar jamhuriyar Kamaru sun gudanar da gasan sada zumunci tsakanin su da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil. An da ƙasar Brazil ba ta yi wa ƙasar Kamaru da wasa ba ta jefa ƙwallo ɗaya a ragar inda Mitabiza Lions. Ƙasar Brazil tana da ci ɗaya mai ban haushi har iya yau dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta matan ƙasar jamhuriyar Kamaru ne take samun ta shi a gasan cikofin ƙwallon ƙafa da ake gudanarwa na mata a ƙasar Ghana. Coach Umaru. Ƙwallon ƙafan da ka gani da ake yin sa a Ghana Eh, wannan wasan kamaru kam sun tafi da niyan don su je su ɗauko kofi ne saboda su ma 'yan matan ɗin suna farfada ana tambayan su ka san wancan shekara a nan kamaru sun zo har final najeriya ta cire su so biyu najeriya na cire su a final to ne suka ce wannan karon kam ta yanzu kamar da muka tafi a cikin wasa uku da nasu sun yi duka biyu suna da point shida to ghana an da ta wasa ɗaya, ta duka ɗaya. Eh, mali an da ta wasa daya ta yi duka daya algeria ne ba ta da kofuwai to yanzu su uku ne a ana son matsayi biyu a mutane uku da kamaru da ghana da mali to yanzu wasan da za a yi kamaru za ta yi da ghana kamaru na da puwan shida Ghana na da puwan uku. In Ghana ta daki Kamaru za ta samu puwan shida, za ta wuce da Kamaru a puwan shida. In kuma Mali ta daki Algeria ita ma tana da puwan uku za ta wuta samu puwan shida. Kaga sha zuwa samu puwan. ikim uku duk suna da point shida shida a zamanin biyu za a ɗauka to menene ka'idan ɗaukan biyu za a duba wane ne ya fara sa wane ne sa bi da yawa kuma da ni da kai da muka yi wasa wahai da ki wani to kaga wannan ka'idan za zuwa samu to ba kai wannan matsayin ba tukun to yanzu abun da muke tsammani dai muna tsammani kamaru za ta yi wasa da gana, muna so dai kamaru ko ma ta yi za ta wuce. Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar kamaru yanzu kuma sai labarai a takaice wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a ladin coast da ke afghanistan ya hallaka mutane 26 ya jikata mutane 50 a cewar gwamnan lardin hook khan habibi mai magana da yawun sojin afghanistan kaftin Abdullah, ya ce fashewar bom din ta faru ne a lokacin da ake sallar juma'a wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci a yayin da amurka ke morewa hutun ranar cika ciki shugaban amurka donald trump ya fara nashi hutun ne da sabunta muhawararsa akan batun 'yancin hukumomin shari'a na amurka a lokacin da yake bugawa sojan amurka da ke kasashe daban-daban waya don taya su murnar wannan ranin shugaban ya yi zargin cewa wata kotun tarayya da ke a jihar california tana janyo matsaloli da yawa a yau ne mashawartar kasashen turai suka haɗu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira brexit game da to madalla a gaida ke hadiza kyari dama kika taimaka muka gabatar da wannan shirin masu haro baki abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana. Yanzu da ita Hadizan da Sa'ida Hamdun da ta hada mana shirin baki ɗansa kamar da kuka ji sai injiniyan mu Sidrak Franklin. mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum